Assalamu alaikum Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Matakin da gwamnan jihar Plateau ya ɗauka na dakatar da duka shugabannin ƙananan hukumomi goma sha bakwai a faɗin jihar ya ta da ƙurar da ta ja hankalin hukumar 'yan sanda. Sakamakon takaddamar da ta biyo bayan turjiyar da dakatattun shugabannin da magoya bayansu suka yi. A cikin shirin za ku ji shin dokar ƙasar Najeriya ta ba ma gwamnan jihar Plateau Caleb Muftuan damar iya dakatar da zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomi ko kuwa dai siyasa ce. Masana sun yi bayani, mun ji martani daga PDP mai mulki da kuma APC mai adawa a jihar ta Plateau. Da yake kuma yau Juma'a muna tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau. Da harko wakilinmu a jihar Plateau Ado Abubakar ne mana cikakken bayanin abin da ya kawo wannan takaddama. Ita wannan wato takaddama dai ta fara ne a ranar ɗaya ga watan shida a lokacin da shi mai girman gwamnan jihar Plateau wato kilif Mutuwan ya ayyana cewa dukkan shamomi da suke kanan hukumomin sha bakwai na jihar wato ya dakatar da su kuma ya ce ya yi hakan ne biyu bayan wato wasika da ita majalisar jiha ta aika masa na ciwon ya kamata ya dakatar da su a bisa wato rashin iya su wajen ba da lissafin abubuwan da ya shigo musu da kuma irin abubuwan da suka kashe to amma bayan ya ayyana ita wannan wato mataki camomin wa'annan wato kana hukumomi sun fito sun taron manema labarai inda suka kayyata dukkan abubuwan da aka ce a kansu kuma suka ce shi gwamnan ba shi da dama wato ya kore su ko kuma ya dakatar da su a kujerunsu saboda ai su din nan zababbu ne ba kuma gwamna ne ya naɗa su ba to amma bayan haka jim kaɗan da wato faɗan wannan magana shi kuma gwamnan wato sai ya naɗa wasu camomi guda goma sha bakwai wayanda za su je su rike ragamar mulki a nan ƙananan hukumomi guda goma sha bakwai na jihar ita wannan rigima dai wato ta yi kamari ne a yayin da su wa'anda gwamna ya nada da kuma wa'ancan zababbu da aka dakatar da su suka suke kokarin shiga ofisoshin su na laraba kenan sai aka yi arangama tsakanin magoya bayan wato wa'anda aka dakatar da su da kuma magoya bayan wa'anda aka nada suka fara wato rikici aka samu wato fashe-fashen abubuwa da dama wanda ina ganin a dalilin haka ne wato ita hukumar 'yan sanda ta ba da umarnin cewa to dukkan sakatariyan da suke ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar a kulle su kuma ta tura dukkan jami'an 'yan sanda su kasance wato a sakatariyan da aka kukulle. To ko yaya 'yan jam'iyyar PDP mai mulki suka ji da wannan mataki da gwamnan ya ɗauka a jihar ta Filato? Sunana Ahmad Yarima Jos. to wannan mataki da ya dauka an ka kalle shi a ta fuskar siyasa ya yi daidai domin hmm. duk wasu gwamnatoci da suka zo a baya haka ciki. kowa yana neman abokan aiki ne wanda za su koya mishi baya ya samu ya aiki ce da jiha gaba so a don haka kusan za a iya cewa wannan gada ya yi gwamnatocin baya ma haka suka yi to kaga ya zama wata ɗabi'a ne na na gwamna idan ya zo ya cire eh, wanda yake ganin ba za su fara mishi baya ba ya kawo wanda kuma za su ba shi haɗin kai to wai suna cewa su din nan zababbu ne kuma ba wai naɗa su aka yi ba kuma ga sannan suna cewa ai kotu ma ta ba da takardar cewa a dakatar da dukkan wani shirye-shirye da ake na magana wato tumbike su a in dai kotu ta tabbatar da cewa su zababbu ne kuma zaben ya inganta bai kamata a cire su ba amma in ka lura da yadda zaben ya gudana a baya zabe ne aka yi da jam'iyyar APC kwaya ɗaya ita ce a bayar da ba, babu wata jam'iyyar ta yi hamayya da ita to shi yasa wasu mutane suke ganin cewa tun daga lokacin da aka yi kitan an kisa shi wata. to yanzu ya kamata a warware shi a tsaife shi in ya so alaba shi a sake yin wani zaben ai ba wai ya ce ya nada wannan din ma na ruko ne ai in ka lura wanda aka kawo a Josnot ma kusan dan dangi ne ba dan North bane so kusan kantomomi aka sassa idan situation ya to ya an samu daidaito to insha Allah na san nan da ba jimawa ba za a sa election wanda kowa zai karbe shi su kuma yan jam'iyyar APC ta adawa a jihar koyaya suka ji da wannan Sunana Peace Ambassador Usman Big Seven daga nan Jos North. Bil hakika wannan abu bai zo mana da mamaki ba, domin me idan ka duba yanayin mulkin demokaradiyya da muka gina a kai a wannan ƙasa tamu Najeriya shine da yake kawo mana irin wannan abubuwa. Amma ba yadda za a yi a ce zababbun ciyamomi da aka ce an zaɓe su talakawa sun fita sun sha rana sun zaɓe su. Rana tsaka a ce gwamna ya zo ya sauke su, ya zo ya ɗibi wasu wa'annan da ya ɗiba kuma bai tashi rantsar da su ba sai cikin dare ya je rantsar da su kaga anan ma idan ka duba akwai lauje cikin naɗi ana cewa demokaradiyya ta mu ta Najeriya jaririyar demokaradiyya ne to yaushe wannan demokaradiyyan za ta girma bil hakika idan har ana so a zauna lafiya talakawa su samu walwala su fita su nemi abincinsu shine a duba girman Allah a yi haƙuri a bar waɗannan zaɓaɓɓun ciyamomi da kansuloli da ya kasance talakawa sun zaɓe su. wai ana zargin ciwon ai an same su da almundahana da kuɗin talakawa ne. Babu wani almundahana da ake zargin an same su. Wato ai a baya gwamnatin da ta sauka ita ma ta sauke zaɓaɓɓun ciyamomi. To idan muka ce haka za mu yi ta yi idan wannan gwamnati ta zo ta ce za ta rama abin da wancan ya yi. Amma inda shi ya san me yake yi ya kamata ya yi haƙuri hankali ya bar nan zababbun ciyamomi da kansiloli su karasa tenuwansu kaga za a samu zaman lafiya amma yanzu su zababbun da aka zaba su sun ce sai sun je ofis shi kuma ya ce ya dakatar da su ya ɗebo wasu ya rantsar da su ya ce suna su shiga ofis me kake gani za a samu tashin hankali muna tahe da bayanin masanin harkokin siyasa da kuma na lauya game da ko matakin da gwamnan na jihar plateau ya ɗauka ya dace da doka ko kuma dai abin siyasa ce Amma tun da yau Juma'a ranar da jaridar Aminiya ke hita, bari mu kawo muku kunshin labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya. Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci, kamar yadda aka saba a kowane mako suna na Jamilu Adamu tare da editan jaridar Aminiya Salihu Makera. Babban labarinmu na wannan mako mai kanun yadda wasu kamfanonin waje ke koya wa matasan Najeriya damfara. ya duba yadda wasu kamfani suke damfara 'yan Najeriya da sunan samar da ake a ƙarshe su mai da su 'yan damfara ɗin. sai kuma sabuwar majalisa da tinubu ya rusa shirin 'yan adawa akwai kuma labarin da ke cewa ana bin jihohi goma da suka fi talauci bashin naira tiriliyan biyu yayin da tsofaffin su kuma suke tattake su. akwai dokar ba ɗalibai bashi abubuwan da suka kamata a sani sai dai asu ta ce ɗalibai da dama za su bar karatu yayin da masana suka ce akwai lauje cikin daɗe game da shirin duk suna cikin manyan labarai eh, kuma rushe shatar gidan gwamnatin kano ya jawo cece ku ce da kuma dalilinmu na rushewar inji abba gida gida sai kuma an yi wa yara ƙana mata hamsin da biyar fyaɗe a cikin wata uku a zaria yana cikin manyan suna daga cikin labaran da muke da su tare da wasu to sai bangaren ƙasashen waje ƙasashen waje kuma hare-haren martanin ukraine ba sa nasara kan rasha an ji shugaba putin akwai kuma labarin hawar farashin kayayyaki a ƙasar ghana da kuma komawar ƙasar eritrea cikin ƙungiyar igat ta gabashin afirka da kuma tuhumar masu azumin mutuwa a kenya da yankurin kisan kai kuma karuwar zuba jari ko kuɗi don samar da miyagun makamai da manyan ƙasashe suke yi dandalin a dandalin nishaɗi kuma manyan nazari ne mai kyan rahama sadau ta sake tayar da ƙura yayin da kuma filinmu na tuna baya muka dubo tarihin janar sani a abacha shugaban najeriya na goma bangaren al'ajabi fa al'ajabi kuma wani ɗan indiya ne ya je aikin hajji a kafa sannan kuma gasar jima'i da aka shirya a ƙasar sweden ta rushe ba a yi ta ba sannan kuma mun tuno baya kan yunkurin sace gawar manzo da wasu suka yi a karni na sha shida zuwa sha bakwai kowane mako mun san jaridar aminiya tana kunshe da wasu shafuffuka da suka shafi kamar noma da kiwo da sauransu a shafinmu na noma mun duba tsadar kayan aiki ne da ke sa manoma rage girman gonakinsu a bana wato zahar taki maganin bishi da sauransu waɗanda suka tilasta manoman suka rage girman gonakin da za su noma sai mu karkare da shafin wasanni To a shafin wasanni kuma mun yi sharhi ne akan ko Messi zai iya daga martabar kungiyar Inter Miami ta kasar Amurka da ya koma ko yake shirin komawa. So mun yi nazarin irin gwagwarmayar da ya sha da kuma matsayin da kungiyar take ciki a yanzu ko kuma zai daga martabarta ko kuma zai dai ne kawai. Ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Aminiya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebook.com slash trust ko a twitter.com slash trust. Jaridar Aminiya labarin gaskiya a yaushe. Shin matakin da gwamnan jihar Plateau ya ɗauka daidai ne ko dai siyasa ce? Abokin aikina Jamilu Adamu ya tuntuɓi masanin harkokin siyasa Dr. Ya'uddin Zubairu Maitama na sashen nazarin al'amuran siyasa da mulki a Jami'ar Bayero ta Kano. Dakta kamar yadda sabon gwamnan jihar Filatu ya dakatar da shugabannin ƙananan hukumomin jihar gabaki ɗaya. Za iya kiran wannan a matsayin kamar siyasa ne ko wani abu ne daban haka? To wannan abin da yake faruwa a jihar Filato ba sabon abu ba ne a tarihin siyasar Najeriya. Kuma eh, ba wani abin mamaki ba ne siyasa ce haka take. Idan ka dubi tarihin yadda aka yi zaben tsakanin jam'iyyar da take kai yanzu da kuma jam'iyyar da ta sauka dama akwai adawa mai tsami tsakanin su. kuma sanin kowa ne yadda ake gudanar zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi gwamnoni na yin yadda suka so su kafa shugabancin zaɓaɓɓun shugabannin ya zama 'yan barandansu. To saboda haka ita kuma wannan gwamnati ta wata jam'iyya da ta zo daban. Tana ganin waɗannan zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomi ba 'yan jam'iyya ta ba ne, kuma kamar suna biyayya da tsohon gwamna saboda haka abubuwan da suke faruwa suke faruwa. To amma abin da za a duba da za a ga siyasa a zahiri a wannan abin shine cewa yadda shi gwamna ya yi ɗauki matakin dakatar da shugabannin ƙananan hukumomin su goma sha bakwai maimakon yadda tsarin mulki ya tanadar za a iya cire su akwai dokoki da ka'idojin yadda za a iya cire su a tsege su amma ta hanyar majalisa ta ce kawai ta rushe su ba ko gwamna ya ce ya rushe su ba su da hurumi bisa doka kuma wannan shi yake nuna siyasa a zahiri Har wa yau kuma Jamilu Adamun ya tuntuɓi masanin dokokin ƙasar Najeriya wato lauya. Don mu ji ko doka ta ba ma gwamnan jihar Plateau hurumin yin yadda ya ga dama da zababbun shugabannin ƙananan hukumomi? Sunana da Hassan Bala, malami mai koyarwa tsangayar koyar da karatun lauyi da ke Jami'a Ahmadu Bello University Zaria. Idan aka samu irin wannan takaddamar, abu biyu ake duba. Na farko za a duba abin da kundin tsarin mulki ya ce. Na biyu za a duba abin da kundin tsari da yake tafiyar da ƙananan hukumomi ya ce to abin da ba ka yanke hukunci kai tsaye ba shine abin da kundin tsarin tafiyar da kananan hukumomi ya ce na shi jihar ban san shi ba to amma abin da na sani shine kundin tsarin mulki na ƙasa na shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara wanda aka yi kwaskwarima a shekara ta dubu biyu da sha ɗaya ya yi abin da ake ce ma separation of powers akwai abin da ake ce ma three tiers of government akwai local government akwai state government akwai federal government ma'ana karamar hukuma jiha da gwamnatin tarayya kuma kowanne yana cin gashin kanshi ba a yarda wani ya yi katsalandan wa tsari ko tafiyar da mulki na wani ba idan za ka iya tunawa ma a shekara ta biyu shekara ta gabata shugaba buhari ya yi wani doka ko kudiri da yake ba su local government abin da ake ce mishi autonomy financial autonomy dan shi kadai ne wanda zaka iya cewa kai tsaye state government suna da power da za su iya interfering ko katsalandan akan harkokinsu na kuɗi ba na kan power ko ƙarfi ba so wannan daga lokacin da aka yi wannan autonomy din ma shi magana ta kau ya zama cewa suna da full independence suna da autonomy na kuɗi suna da autonomy na power suna da autonomy na duk wani functions da suke da shi nasu wannan shi ne abin da kundin tsarin mulki ya ce so kai tsaye za mu iya cewa aka yi duba da kundin tsarin mulki na ƙasa bai kamata a ce gwamna haka kawai ya tashi ya ce ya rushe kuma na karamar hukuma ba wanda kuma su aka yi kamar yadda aka zaɓe shi shi ma haka aka zaɓe su to inda ya zamanto mandate din wanda yake mulki mandate ne wanda ya samu asali ta hanyar zaɓe to akwai constitutional means da ake cire shi ma'ana ko ta hanyar cikakkiya ko special wanda za a cire shi ba wai za a ce mutum ɗaya ne kawai rana ɗaya zai zo ya shi iska ya ce ya watsi da su ko ya cire su ba to amma ban san me abin da su kuma kundin tsari na kananan hukumomi nasu ya ce ba wannan shine wanda tsarin mulki bai da hurumi saboda zabensa aka kamar da aka zabe shi. sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai kuma ranar Litinin idan Allah ya gwada mana. Halima jimrauti ke sallama da ku a madadin abokan aiki na Jamilu Adamu da kuma Ado Abubakar a Jos Jihar Plateau. Ku huta lahiya.